salsabila ta ce gabana ya faɗi tsoro ya kama ni na ce o ni na shiga uku da auren cushen nan na ce shi nake so gashi ya zame min bala'i yanzu idan ya aibata ni a wajenta kamar yadda ya gawa wacan aini na kaɗe har ganye na ta ce da sauri na yi ɗaki na na rufe da makulli na cire makullin ina leƙe sai muryarta nake ji tana masifa wai yare na mata wayo ita ta tsare kanta shi kuma yana faman iskanci a gari yana ta ja mata rai ya yaƙi aurenta ina kallo da ta riko shi suka fita ina ganin asibiti za ta kai shi ta ce ta ja mota suka bar gidan ko giyar ba ta rufe ba ni ce na fita na rufe ɗakinsa na nufa lokan nan na buɗe na koyi sa'a wayoyin suna nan amma biyu ne kawai duka na bude ina ta neman layin yaya kabiru ko na aliya'u amma ban same su ba haka ba wani suna na 'yan gidansu haka na ta nema na gaji na rufe na mayar ban kuma ga wancan ba zama na yi kamar na fashe da kuka amma hakan bai samu ba saboda na ga kukan baya amfana min komai in ba addu'a na yi ba. rabona da waya tun ranar da aliyu ya kira ni shi da yaya kabiru sannan yaya ya ce zai sa abu ya tilasta yaya salisu ya buɗe min layin amma har yau shiru kake ji ko waya ta sama ban sake gani ya ajiye ba idan ba ɗazun da ya ce in fito da su ba tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba da ɗakin na yi har bayi na wanki tare da su tawul ɗin da ya jike sannan na fito na yi kicin tuwon sama bita na yi da miyar agushin da na gani a fridge har da kuka da kubewa a cikin wasu robobi abin mamaki ya bani to dama akwai hausawa ne a nan kasar masu sai da irin kayan miyan mana can na ga busasshen kifi da kilishi haka dai na gama girki na zuzuba a flax na gyara wajen can kuma na ce ko in buɗe sauran durowowin ko zan samu gyadar da zan yi kunu aiko na gani abubuwan amfani na gida duk akwai to duwa ya zuba ne na riƙe ƙugu ni kaɗai ake cin har da farar shinkafa da tsamiya tuwa zan tambaya shi ko waccan sakariyar ko wannan da ta nuna kanta kamar har gaske don ta rena ma kanta wayo ita kamila na yi tsaki kamar tana wajen na ce allah ya so ta na yi sanyi da ta gane kuranta sannan yanzu ba na son yaya salisu ciwon nan kawai ya sa na ɗan ji tausayinsa saboda ba kowa a gidan daga ni sai shi waccan ƙila ta gaji da shi ne ta bashi wata ta amshi duti ɗin hmm, allah da ya kyauta na kuma gode wa allah da ya kyamace ni ma ya kwasu ciwo ya zuba min ya banni dama ba ta yake yi ba kai allah na gode maka ko don ya sa min ciwon kanjamau da ya zama gama gari ya kai ne ya baro wa ya sani ma ko ciwon ne waccan ta sa masa ta tafi ta bashi ya karata allah ya so ni yanzu dai ai mun kusa cinye wata uku muna isa zan ta da ƙaya baya a raba auren ba na yi to haka dai na yi ta surutai na ni kaɗai na dama masa kunun tsamiya na ce zan taimake shi ne kawai don ya ji daɗin bakinsa tunda ba mai yi masa in ya so yana samun sauƙi ya ɗora wulaƙancin da ya saba yi min a inda ya tsaya kuma zai yi zan dauri har mu koma ta mu ƙasar mu rabu lafiya na yi wanka na na tsala ado kamar mai jiran angonta wannan karan a tamfa na sa na kafa uban ɗauri na zubo da gashi na gaba na ɗibi abincin na ci na ƙoshi da azahar suka dawo tana yin hon na ke zuwa na buɗe amma na buɗe na falon na koma na zauna zuciyata sai lugude take yi na tsoron yar barikin nan kuma tunda na ji ta ambaci acid wato guba na tsorata amma kuma wata zuciya ta ce idan na nuna na tsorata fa za ta ci galaba ta da yawa ita ta fita daga motar ta buɗe giyar ɗin sai bala'i take yi da faɗin bari ta shigo zan gane kurina bayan ta shigo da motar ta ce ba za ta rufe ba idan ba zan fito na rufe ba to sai dai abbata haka ya ɗan sami bakin magana ya ce ta yi haƙuri ta rufe kawai ta rufe shi da faɗa wai har ma ya isi ya ce ta rufe ba ta iya kai shi asibiti ba sai da ne mota. sannan ya ce kwas ya zo yi ko da wasa bai neme ta ta zo inda yake ba sai dai su haɗu a ofis ɗinta a shi ya san abin da yake yi da mata a gida ba kwas ya zo yi ba holewarsa kawai ya zo yi a ƙasar tana masifa ta buɗe motar ta kamo shi zuwa ciki shi dai bai sake magana ba shigowa ta yi ta gana a hakince akan kujera ta girgiza fiye da a can baya har ta so ta sake shi allah ya sa ya samu ɗan ƙarfi a jiki ni kuma ganin haka ya sa na miƙe da sauri na taro shi haba ganin haka ya sa ta harzuka ta zo da sauri ta an gaje ni rashin sa'a ta yi sai ya taro ni to shi ma ba wani ƙarfin ne da shi ba ya riga ni faɗuwa ni kuma a jikinsa na faɗo kuma na kwantar da kaina a ƙirjinsa ihu ta sa tare da finciko ni a jikinsa ina miƙewa na zuwa mata mari tare da an gaje da hannu wanda ta riƙe ni ta ɗago da mamaki sai na nuna mata ɗan yatsa na ce idan na sake ganin hannunki a jikin mijina zan karya shi da fatan kin gane ɗazuna bakki ne saboda ke kika kai shi a asibiti domin ni ba kuwa ce a ƙasan nan duk da haka na barki kika fita da shi sannan kika dawo ban kula ki ba za ki ne miki rena man hankali na koma wajensa zan daga shi ban san da zuwan tabbata ture ni na faɗa kansa kan mu ya bugu da juna na ji zafi sosai zan miƙe ya riƙe min hannu da sakin kaina da duka ya tare sai ko ta haushi da duka gashi ya hana in rama haka ta yi ta yi har da kuka da majina sai zaginsa take yi wai mayaudari ne ya ci amanata ashe ya yi aure bata sani ba dariya ta kama ni na ce allah sarki ya koyaudare ki a banza gashi idonki ya gane miki irin matar da yake so ya zaɓi tsaliliya wacce ta fi ki wai ke kamila a haka zan bar ki ki fita lafiya saboda kin yi masoyina taimako ya ɗan samu sauƙi na ga magunguna kuma yanzu za ki iya tafiya na gode sai a yi waje ko ba irin ki yake so ba ai waje na miki wannan karan bai rike ni ba na samu ɗaurin gindi na nuna mata ƙofa ta yi murmushin magunta ta ce idan kina yi ma wasu ki kwana lafiya a kaina kin yi na ƙarshe zan nuna miki cewa ni ba sa sa'ar ba bace sai na canza miki fuska wallahi ba dai kin ce kin fi ni komai ba sannan irin ki yake so to za ki gane eh, zan ga da fuskar da za ki sake yaudararsa da har ya ci amana ta ta nuna shi kai ma sai na yi maka lahani ka san ni sarai ni kuma jikina ya fara rawa sai na yi karfin halin cewa to bari ni na fara canza miki halittar kafin ki canza mintawa na yi hanyar kicin da burga ai tuni ta yadda jaka ko takalma ba ta tsaya ɗauka ba haka ma motar ko ƙofar ba ta ƙarasa rufewa ba ta yi ribas ta fice a guje na fito yana nan inda na bar shi na wuce na rufe gate ɗin sannan na dawo wannan karon share shi na yi na nemi wuri na zauna ina girgiza kafa ina nuna an ɓata min rai juyowa ya kalle ni ya ce to tun da kin yi nasarar korata sai ki zo ki taimaka min in shiga daga ɗaki jiri nake gani ga yunwa yogurt kawai na sha da kek a can asibitin yanzu empty nake sai kuwa na ce me zai hana ka nemo wata tunda suna nan kala-kala ya dan murmushi amma a ɓoye baya son na gani ya sake kallo na na dai miƙe na taimaka masa zuwa ɗakin zama ya yi zan fita ya ce ki taimaka min da wani abu don allah na yi matukar mamakinsa yau ko a mafarki ban taɓa tunanin yaya zai sauko lokaci ɗaya ba haba sai wata zuciya ta ce min ki ban munna da ya samu sauƙi ke ce banza wucewa na yi ban kula shi ba kamar ba zan dawo ba har ya ki shingiɗe sai ya ji sallama ta da sauri ya tashi yana neman kifawa shi ba ƙarfi ba na aji na ƙaraso gadon na ce a ƙasa za ka ci ko a kan gadon sake kallo na yi abin da ba na so kenan na kau da kai jin shirin ya yawa ya sa na ɗago har yanzu ne yake kallo na sake maimaita abin da na faɗa bai ce komai ba ya yi gyaran murya miƙewa zan yi ya rike ni ya ce don allah ki bani abincin nan yunwa sosai na keji, a cikin ruwan da aka sa akwai na cin abinci ban ce komai ba na zubo masa tuwon na miƙa masa kin karɓayi ya ce na haɗa ki da allah na ce ki taimaka mu na ce arena ka ji yaya da wani samun wuri ka samu sauƙi abincin ma sai na baka a baki domin jin daɗi ko me sai ka tsani da cewa za ki bani ko na haƙura na sake cewa to ka haƙuran mana cikin wa na ce to ka tashi na baka mana ya ce cikina ne na haƙura ko ba haka ba tun da ba zan iya ci da kaina ba ke kuma ba za ki iya bani ba kin ga duk yunwar da nake ji dole ina ji ina gani in haƙura kwana nawa ma ba na samun abincin da a da ake yi a ajiye ko zancin ina so bari yanzu da ba na iya yin komai da kaina sai an yi min Ba shi kawai A yi cuta ba mutuwa ba ce ko in ce sai na ce to ba na ce ka tashi in baka ba ya ki tashi ƙarshe ma limshi ido ya yi ya banni da plate a hannu na yi na yi ya tashi ya ki ni kuma haushi ya kama ni na ajiye abincin a nan na fice abina karina na ce don ma ya gode na dafa masa har zai min zuciya ni duk abubuwan da yake min bana jin zafin bare shi da ba wani laifin da na yi masa don ma ina taimaka masa duk da azabar da nake sha a hannunsa kada allah ya sa ya ci shi ya sani na yi kwanciyata ina karanta wani littafi mai daɗi sai dariya nake don yarinyar ciki akwai rigima har wajen la'asar daga nan bacci mai daɗi ya sace ni cikin mafarki na ji ana amai kuma wai a ɗaki na a kan gado can kuma aka kwararo min aman a kaina na farka da sauri tare da durowa ina share fuska sai na gani kaɗai ce a ɗakin ba kuma aman na buɗe ƙofa na leƙa ba kowa hannama mai na rufe sai na sake jin aman kamar daga ɗaki a nan ne fa na tuna ashe ba shi da lafiya na je ɗaki da sauri samunsa na yi a ƙasa yana birgima ga aman a gefensa sai na ji tawa zuciya ta fara tashi da sauri na shiga bayansa na ɗauko tawul na share wajen a takaice na gyara wajen tare da share masa baki rigan ma ta samu rabonta ba yadda na iya haka na kama shi na jingina da gado na ja rigar da yake jallabiya ce na cire ashe ma ba wando a jikinsa daga shi sai jallabiyar da sauri na kau da ido na ce ashe ɗazun ba ta sa maka wando ba sai kawai ji ce a hankali mata ta ce da za ta samu kunya ta kama ni tare da haushi to ina 'yan matan naka da ba za su sa maka ba sai ni da ka raina amma a zuciya na faɗa shi kuma sai ya ce ke ce dole na ba su ba shi ma a hankali ya furta shiru na yi tunda duk maganar da na yi a zuci sai ya ji ta to na daina na ɗauko wata jallabiya na sa masa sai kau da kai nake yi na taimaka masa ya zauna bakin gado jallabiyar na sa ta a bokiti na dawo na ce sannu bai amsa ba muna nan zaune shiru ya yi tagumi kansa a ƙasa sai can ya ce kin sake mantawa ki samun wandon ba idan na sake ɓata rigar da amai a haka zaki sake cirewa kina kau da kai na jiyo na kalle shi zaki rantse da allah ba shi magana ba na ce a zuciyata wato yana sane yake yi kenan sai naga ya dan kwanta ya ce ba da gangan ba ne kin san yunwa ta sa na amai kuwa na sake kallon sa tausayinsa ya kama ni na tuna fa ashe da zumban ba shi abinci ba da sauri na je falo na ɗauko flas da kofi na zo na zuba masa kunun nan na san zai ji daɗin hakan a bakinsa saboda akwai ɗan tsami-tsami zai hana shi tashin zuciya ga kuma ɗumi a ciki ɗago kansa na yi ina daga bayansa na kafa masa kofin kunun a baki yana kurɓa a hankali har ya shanye tas na ƙara masa kaɗan ya ƙara shanyewa zan janyo kula tuwo na sa masa mai ɗumi ya rike min hannu ya ce bari wannan ya faɗa min tukuna na ce to sai na ga malamin har da wani kwantumin a jiki na ce zan yi ibada ne fa ya ce ai wannan ma ibada ce sai na ji wani bambara kwai yau ya san da ibada na ce sallah zan yi kamar ba zai tashi ba can dai ya ce samun fulo a bayana na janyo filo na sashi a kai sannan na tashi na nufi kofa ya ce ido rufe ba ga bayi ba a nan akwai darduma da hijabin yarinyar nan a wajen a ɗakina na yi sallah sannan na koma na same shi a gadon na ce in zuba maka ne buɗe bakinsa sai ya ce kin yi min addu'ar samun sauƙi kuwa na yi shiru saboda tsakani da Allah ban taɓa yi ba illa iyaka in ya zalunce ni in ce Allah ya saka mun amma ba a sallah ba jin na yi shiru ya ce to ki sani duk macen da ba ta roƙa wa mijinta abin alheri ko addu'a mai kyau ba a karɓar sallarta idan sai a rufe yake magana ban dai ce komai ba ya ce ki zo nan mana kin tsaya a bakin kofa na ƙara sagunsa kaina ɗaure na ce ko dai mutuwa zai yi saboda nakan ji ana cewa idan mutum zai mutu yakan canza wasu halayensa ko ya dinga yin abubuwan da da can baya yin su gashi dai yana yin abin da ko da wasa bana jin yana faɗa a can baya kawai sai na fashe da kuka